Ishaya Sura goma Kai can waɗanda suke kafa dokokin rashin gaskiya, waɗanda suke ba da ƙa'idodin danniya don su hana matalauta hakkinsu, su kuma ƙi yin shari'ar gaskiya a kan waɗanda suke zaluntar mutanena, suna ƙwace wa gwauraye dukiyarsu, suna kuma yi wa marayu ƙwace, me za ku yi a ranar nan ta hukunci, sa'ad da masifa ta zo daga nesa, ga wa za ku tafi don neman taimako? ina za ku bar dukiyarku, babu abin da zai rage sai cizon haƙora a cikin kamammu, ko mutuwa cikin waɗanda aka kashe, duk da haka fushinsa bai huce ba, hannunsa har yanzu yana a miƙe. Hukuncin Allah a kan Assuriya can Assuriya, sandar fushina, a hannun da kulkin fushina yake. na aike shi gaba da al'umma marar sanin Allah, na tura shi gaba da mutanen da suka ba ni fushi, don ya kwashe ganima ya kuma yi wasan ganima, ya tattake su kamar laka a tituna, amma ba abin da ya yi niyya kenan ba, ba abin da yake da shi a zuciya ba, manufarsa shi ne ya hallaka, ya kuma kawo ƙarshen al'ummai da yawa. Ya ce, Dukan shugabannin yankina ba sarakuna ba ne? Kalno bai kasance kamar Karkemish ba, Hamad bai zama kamar Arfat Samariya kuma kamar Damaskus ba, yadda hannuna ya ƙwace mulkokin gumaka, mulkokin da siffofinsu suka fi na Urushalima da Samariya, ba zan yi da Urushalima da siffofinta yadda na yi da Samariya da gumakanta ba? Sa'ad da Ubangiji ya gama dukan aikinsa gaba da Dutsen Sihiyuna da Urushalima, zai ce, Zan hukunta sarkin asuriya saboda fahariya na gangancin zuciyarsa da kuma kallon reni na idanunsa, gama ya ce, Ta wurin ƙarfin hannuna ne na aikata wannan, da kuma ta wurin hikimata, gama ina da fahimi, na kau da iyakokin ƙasashe. na washe dukiyarsu a matsayina na mai iko, na mamaye sarakunansu, kamar yadda mutum yakan miƙa hannu cikin sheƙar tsuntsu, haka hannuna ya je ya washe dukiyar al'ummai, kamar yadda mutane sukan tattara ƙwai, haka na tattara dukkan ƙasashe, ba tsuntsun da ya kakkaɓe fikafikin ko ya buɗe baki don ya yi kuka. Gatari ya taɓa fin wanda yake amfani da shi girma, ko zarto ya yi wa wanda yake amfani da shi taƙama? Sanda za ta girgiza mutumin da yake riƙe da ita, ko kuwa kulki ya jijjiga mutumin da yake riƙe da katako, saboda haka, Ubangiji Maɗaukaki zai aukar da cuta mai kisa a kan ƙosassun jarumawa, a ƙarƙashin sansaninsa zai kunna wuta, kamar harshen wuta. Hasken Isra'ila zai zo kamar wuta, Mai Tsarkinsu zai zama kamar wuta; a ranar guda zai ƙone ya kuma cinye ƙayayyuwa da sarƙaƙƙiyarsa, darajar jejinsa da gonakinsa masu dausayi za a hallaka su ɗungum kamar yadda ciwo yakan kashe mutum, sauran itatuwan jejinsa kuma za su ragu, ko ɗan ƙaramin yaro ma zai iya ƙidaya su, ragowar Isra'ila. A wannan rana raguwar Isra'ila, waɗanda suka ragu na gidan Yaƙub, ba za su ƙara dogara ga wanda ya kusa hallaka su ba, amma za su dogara ga Ubangiji, Mai Tsarkin nan na Isra'ila; raguwa za su komo raguwar Yaƙub, za su komo ga Maɗaukaki Allah, ko da yake mutanenka, ya Isra'ila, sun zama kamar yashin bakin teku, raguwa ce kurum za ta komo, a ƙaddara hallaka mai mamayewa. da mai adalci, Ubangiji Maɗaukaki zai sa hallakar da aka ƙaddara a kan dukan ƙasa ta faru, saboda haka ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ya mutanena masu zama a sihiyuna kada ku ji tsoron Assuriyawa, waɗanda suka duke ku da sanda suka kuma ɗaga kulki a kanku, kamar yadda Masar ta yi, ba da daɗewa ba fushina a kanku zai zo ga ƙarshe. hasalata kuma za tă koma ga hallakarsu; Ubangiji Maɗaukaki zai bulale su da tsumagiya kamar sa'ad da ya bugi Midiyan a dutsen Oref. zai kuma ɗaga sandarsa a bisa ruwaye yadda ya yi a Masar; a wannan rana zai ɗauke nauyi daga kafaɗarku, nauyinsu daga wuyanku, za a kakkare karkiya, domin kun yi kiɓa ƙwarai. Sun shiga Ayyat sun bi ta Migron sun adana tanade tanade a Mikmash; suka ƙetare ta hanya suka kuma ce, Za mu kwana a Geba, Rama ta firgita, Gebiya ta Shawulu ta gudu, Ki yi ihu, ya Diyar Galim, ki saurara, ya Layisha, kayya, Anatot abin tausayi, madmenna tana gudu, mutanen Gebim sun ɓuya; a wannan rana za su dakata a Nob, za su jijjiga ƙarfinsu a Dutsen Diyar Sihiyona, a tudun Urushalima Duba, Ubangiji Maɗaukaki zai ragargaza rassa da iko mai girma; za a sassare itatuwa masu ganyaye, za a yanke dogayen itatuwa har ƙasa, zai sassare itatuwan jeji da gatari har ƙasa. Lebanon zai fāɗi a gaban mai iko.